Assalamu alaikum jama'a. A yau sabon bidiyon da na zo muku da shi. Na zo muku da bidiyo mai ƙayatarwa a yayin da zan nuna muku yadda za ka maida wayar ka tamkar kwamfuta. So ku kalli bidiyon nan har ƙarshe domin ku amfana. Kafin na shiga jin bidiyo na kai tsaye ina so ku yi subscribe channel ɗinmu sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyon masu amfani irin waɗannan su wuce ku. abin da ake yi shine za ka shiga cikin google play store na wayarka inda ake downloading kenan za ka yi sacin winx launcher so gashi nan shine na farko wannan shine application din da ake amfani da shi so za ka installing din shi ku duba description na video na da kuma comment section na sa link din application din zai kawo ku nan kai tsaye so sai ku sauke application ɗin so bayan downloading sai ka shiga cikin shi open zai iya ba ku permission inda ya ba ku permission dai za ku danna oki ina fata kun gane so kun gani anan bai bani permission ba so wannan shine application din gashi nan waya ta kun ga ta koma inda kuka ga window x so za iya taba nan kasa wajen alamun window so kun gani kun ga yanda abubuwan suke ga applications dina yanda nake reading ɗinsu yanda kuka ga computer so za iya taba wajen user ɗin nan domin ya kai wajen file ko kuma wajen disk pc bari mu taba wajen user zaka aka yi alamun permission so za ka iya sa sunan user din um, sorry sunan waya din so done so kunga wannan ya kai ni wajen wajen applications dina kamar file manager disk na taɓa wajen disk pc kunga ya bani wajen storage dina ga kan waya ga memory card so nan na shiga cikin kan waya dina in kana so kai baya ga aro nan daga can sama na baya sai ka shiga wajen memory so duka dai ga sanan da yanda kuka dai kwamfuta haka nake operate din wayar so za ka iya yin minimizing in kai minimizing zai koma farko ne kun ga alamun cewa shi wannan window eh, shi wannan eh, application din x launcher ban mai da shi default application ba za ka iya zuwa ka mai da shi default application misali in ka shiga cikin shi in ya kawo ni desktop to ka janyo bangaren hagu ga default launcher setting to a nan wajen za ka iya sa winx launcher a matsayin default launcher setting ɗinka to yanzu kun gana zaɓe ta to in kai minimizing in ga yanzu wannan na yi minimizing amma duk da haka ita ce kai ta zama ita ce default launcher ɗin ko na yi yanzu ba zan ga ainihin launcher mu ba wancan ta ainihin wayar ina fata kun gane abin da nake nufi idan kana so ka mayar da ainihin launcher ka so za ka iya komawa dai gefen ta nan ɗin ko kuma ma in baka so ka yi ta nan kana iya janyo aran nan na ƙasa wajen alamun mutum in ka janyo shi sai ka shiga setin ɗin ka. za ka iya shiga ta cikin setin ɗin wayarka ta apps mu sai ka shiga configure apps so kun gani home app kun ga home app din mu win excellent ne ya kamar da shi kafir yanda yake na da so yanzu in kai minimizing zai dawo da kai yanda wayar take da ina fata kun gane sannan win excellent din in ka shiga dai zaka iya ganin ta amma dai baka saita ta a matsayin default app sai kai minimizing ya dawo yanda yake da so ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon idan kana wani tambaya ko wani ƙarin bayani za ka iya comment section ni kuma insha Allah zan baka amsa sai an jima.